العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci آه، gaba كراتمنا رياض الصالحين نا الإمام أبو زكريا النومي آه، يو إن شاء الله زامي درسي mu yi kuma za mu tashi babu sakri auratin muslimina wannan nahyi an ha li ghairi tsarura babin da ke bayani akan hana wato ko kuma babin da ke bayani akan umarni na ɓoye al'auran musulmi da ke nufi da al'aura a nan shine aibubbukan musulmi idan mutum ya ni a wani aibi a ɓoye, to kan rufa masa asiri kamar yadda ya nemi ya rufa wa kansa asiri da kuma wannahi an isha'atiha da kuma hana yada al'auran musulmi shine wani aibi da musulmi yayi ai ta yada shi matukan mai yada da kansa ba bi ghairi daruratin ba tare da wata wata lalura ba kenan da lalura za a iya faɗa domin kada wani ya je faɗa cikin wani imamu nawawi ya ce Allah ta'ala إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة سورة النور الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة للي ودن سكي سون الفاشاة يعدو في الذين آمنوا ودن سكي إيماني وتهنيا سموس كذفي سموس كريا ستيواني ياي كذا الحالم بيهم وكما يلي فين صعبوه إن كذا كما كان بينا ومترين to duk masu son yin haka masu neman masu son yada sharri da neman yada sharri a cikin musulmi lahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi fi duniya a nan duniya wal akhirati da kuma lahira a duniya Allah zai azabtar da su sannan a lahira ma Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su abin da ake nufi da alfasha shine mummunan aiki wanda ya kai matuƙa wajen muni kamar zina kamar liwaɗi da sauransu duk wanda yake son ya yada alfasha a cikin muminai to ya tanadi ko kuma ya jira azaban da za ta same shi a nan duniya ko a lahira duk wani mummunan aiki ana ce masa alfasha ko mummunar magana kamar ashar da batsa duk sunansu alfasha suna to ba son mumini ya zama mai alfasha ko mai yada alfasha kamar yadda manzo sama ya ce laysa mu'mini bi ta'ani walal la'ani walal fahishil bazi mu'mini ba mai tsinuwa bane ba mai alfasha bane ba kuma mai batsa bane wannan duk ba siffofin mu'mini bane kada ka yi alfasha kuma kada ka dinga yada alfasha domin yada shi yana bata mutane yana sutur yana ainihin keta alfurmansu da mutuncinsu shi mumini ba ma'asumi ba ne akwai wani ya saba wa Allah ta'ala amma in ya saba a boye baya son a sani bai akwai ragowar imani a tare da shi kila zai bari nasihar ka yake bukata in ka sani ka kira shi a gefe ka masa nasiha amma idan ka je kana yadawa dama yana tsoron kar a ji sai aka ji sai ce to shikenan suna riga an sani dama ko bai yi ba ma za a ce yana yi kaga sai ci gaba da ci gaba da yadawa sannan kuma shi kansa musulmi ya kamata ya ji tsoron bayyana sabon Allah domin bayyana sabon Allah yana jawo fushin ubangiji shi sabon Allah ko abu ya kai shi mummunan abu ne amma dai yana nuna kaji kunyar Allah ko kaji kunyar mutane amma ka zo kana bayyanawa to baka da kunyar Allah baka da kunyar mutane baka ji kunyan Allah baka ji kunyan mutane kaman kana cewa ne Allah bai isa ya hana ka ba yana nuna taurin kanka wannan shi zai sa Allah ta'ala ya fushi da kai to kuma wannan ba ana nufin wai mutum ya je ta saba wa Allah a sirrance ba ne na sirrin ma zai halaka ka amma da wanda ya a bayyane ya fi barna akan wanda ya a sirrance wanda ya a bayyane ya nuna isa sannan kuma ya koya wani ma wanda bai san irin wannan kalan sabon Allah ba wani ya ɓoye ya ji tsoro sannan kuma bai nuna wani ya yi koyi da shi ba idan wani kuma ya yi a ɓoye ka zo kana bayyanawa to wannan lalata mutane ne kana ɓata al'umma ka ci gaba da yi kuma a yada wannan wannan sabon so duk imanin mutum wata ran tsotsai za ta sa wani laifi don ka je kana faɗa ka zubar masa da mutunci kowa da ka sani Allah ne yake rufa masa asiri ila inda za a bayyana Yin sabon Allah da yake in ka da shi ko sallama ba za ka masa ko sallama amma sai Allah ya rufa masa asiri in ka da shi ka dinga daraja shi kana karrama shi da mutuncinsa Allah ya taimake shi ko sai ya tuba ya daina wannan abu shikenan Allah sai ya gafarta masa so kai ma haka ne akwai sabon Allah da kake Allah ta'ala ya rufa maka asiri da zai sa shi a goshinka duk wanda ya kai zai gani ba da wani bare in kamar magana ma ba zai baka amsa ba in ya ganka ko kallon ka ba zai yi ba in ka masa sallama ba zai amsa maka ba to kaga je kana kita na wasu kuma kana ta kita na wasu ka bar naka kana yada na wani aka ce masu yada alfasha a cikin waɗanda suka yi imani abin da ake nufi da wanda suka yi imani wanda suka kame kansu muminai kenan bayan Allah na gari sun kame kansu kai kuma kana son ka tona musu asiri ko ka musu kazafi Da musu kazafi abinda ba su yi ba ka ce sun yi kaga wannan ƙoƙarin yada alfasha ne don wayannan ayoyin sun sauka ne akan waɗanda suka dinga yada cewa an yi wa Aisha ta yi zina da Safwan masu yada Aisha ta yi zina kuma alhalin ba ta yi ba kaga suna ƙazafi ne wa mumina wanda take kamimiya da suke son su yaɗa cewa ta yi zina domin su ata ta a cikin al'umma kaga wannan sharri ne wanda ubangiji ta ala zai bar wannan ba duk wanda ya wannan a duniya za a masa azaba kafin ya je tadda ya tadda azaban lahira shi yasa alladhina amanu sune almuhsinin almuhsinuna wal walmuhsanat wanda suka yi kame kansu mumine maza da wanda suka kame kansu mumine mata ba yadda ka yada alfashi a kansu ka ce sun yi kaza sun yi kaza ko sharri ko kuma sun yi din tsautsai ya sa sun yi ballantana kuma idan idan sharri ne gabanin fasikai waɗanda dama can su suna bayyana sabon Allah su wannan don kace sun yi baka yi laifi ba mutum ne yana bayyanawa a fili bai rufa kansa asiri ba zai rufa masa asiri ka don ka faɗa ba wani ba ne mutum fasiki ne ka cewa ne fasiki ne yana neman mata shi da kansa ma yana ado da wannan yana riƙe hannun mace yana yawo da ita ko yana alfahari da wannan yana faɗa wannan don ka faɗa ba ka yi ba kai laifi ba amma kamammu a zo ana jifan su ana musu kazafi wannan ubangiji ta'ala zai ɗanɗana mutum ko ɗasa a nan duniya da kuma da kuma lahiya yake falahum azabun duniya suna da azaba a duniya shine haddi na kazafi idan kazafi suka yi da ubangiji ta ce ne yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 janda masu wa kamammu ƙazafi waɗanda ba sa alfasha ba su san shi ba ma suka yi musu ƙazafi kuma ba su zo da shaidu guda hudu akan cewa sun yi zinan ba to a musu bulala tamanin bulala tamanin sai sa waɗanda suka yi wa aisha ƙazafi ko suka yaɗa ƙazafi aka musu bulala tamanin tamanin da wanda suka kirkiri ƙazafin duk da cewa abdullahi bin bin salu ba a masa bulalan ba saboda A fara masa in an je lahira a haɗa masa tunda munafuki ne ba da imani amma musulmi da suka dinga yaɗawa a matsayin sun yadda kantin ya faru sun baka musu bulala tamanin tamanin da cikin su akwai abdullahi bin ah, hassan bin sabit bulala tamanin tamanin su a zaton su maganan gaskiya ne suka dinga yaɗawa to inda wani fasiki ne ko fasika suka ce ta yi zina ai bara a musu bulala tamanin ba sai dai idan ita ne ta ɗauki ta je ta kai ƙara ta ce a tana tana son a bi mata haƙƙinta ka ganin ma maka kawo shaidu ba za a maka za a maka bulala amma wannan da ya kira su a kare mutuncin Aisha da mutuncin manzala ta salama sai Aisha ba sai ta je kotu ba Qur'ani ya sauka kawai a musu bulala tamanin tamanin to kaga ƙara tabbatar da cewa lalle Aisha miya ne ba za ta yi wannan abu Allah dai ya jarrabe ta amma ta kaza kaza ka sani bin sabit yazo yana yabonta kuma da kamin yana cewa hafanun razanun la tuzannu bi ribatin wa tusbihu gharsa min luhumin gawafil Aisha kamimmiya ce mai kaifin hankali ne ba tuhumanta da zina kuma ba ta cin naman mutane sannan wal akhira a lahira ma akwai azaba ga dukkan masu yada alfasha kamar yadda ubangiji ta'ala da ya faɗa cikin suratul nur yace innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati mu'minati lu'inu fid duniya wal akhirah wa lahum azabun azim wadanda suke jifan kamamurab kananu muminai mata su ce sun yi zina alhalin ba su yi ba to an tsine musu Allah ta'ala tsine musu a nan duniya da lahira gaba ɗaya an kwashe musu albarka a nan duniya a lahira ma an nisanta su daga ramar Allah kuma akwai azaba mai girma tana jiran su a nan wato a nan lahira abin nan a can lahira daga za ne musu a nan ga hajji a duniya ga tsinuwa idan ko dama abu mutum ya yi abun sai ka zo don ka tozar shi kuma a sirrance ba wanda ya sani nasiha ma ta wadatar to kuma a lahira sai Allah a duniya Allah ya jarrabe ka ila kai ma ka je kai irin wannan laifin a cikin kai tonu da kana ta yadawa kana ta yadawa kai ma Allah ya tona naka naka a cikin ballantana idan idan bai yi ba kuma duk wanda al'adansa haka ne ko da a social media ake sai dinga yada sharri abin da bai tabbatar ba ai wane ya yi kaza wane ma ya yi kaza sai ka ga Allah ya jarrabe shi sai ka ga Allah ya jarrabe shi shi ma sai Allah ya tono wani nasa wanda ya laifin da ya yi ya tona wannan ya sha faruwa akwai wanda ya buga min waya an yi wa wani sharri cewa ya yi wani abu ya tabbatar ba ya dinga yaɗawa ya dinga yaɗawa sai ce wallahi daga baya sai Allah ta'ala ya dinga tono su wanda ya yi shekara goma ko fiye da goma yana yin su ba wanda ya san su sai Allah sai Allah ya dinga tono wannan abun ana ana yada shi ana ganin da aibin wannan abun saboda wancan abun da ya yada wanda wanda ba daidai ba ne kuma ko da ma ya faru bai kamata ka yada ba ballantana kuma idan bai faru ba to kai ma sai Allah ya jarrabe ka kuma ka fa ka neman ka zura wani mutunci sai ka je ka kuna naka asirin shi kuma wancan Allah ya kare shi idan yana da gaskiya to Allah ta'ala bai zai kyale shi ba a duniya ballantana ballantana a layi. kuma yanzu aka ga malam abun da tafi social media sharri ne ya fi yaduwa sharri shi aka fi yada a tura can a tura can abin da yake na alkhairi yana da wuya kaga ga yana yawo kamar na abin nan na sharri kaɗan ne abun alkhairi yake yawo sosai yana yawo din amma ba yawa na sharrin ya fi ya fi yaduwa wani ya yi kaza ai wani ya yi kaza sai wa an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allah yawm al rawahu muslim ana hadisi imam muslim ruwaito shi wa an abi hurairata daga abu huraira hurairah radiyallahu anhu Allah ya dade shi an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzala sallallahu alaihi wasallama kala ya ce la yasturu abdun abdan fi wani bawa ba zai suturce wani bawa ba a nan duniya ya rufa masa asiri na wani aibi da ya yi mutane ba sani ba sai lulluɓa ba zai faɗa ba mutum ba zai haka ba illa sakarahu Allah yau man kiyama ba ce ubangiji ta'ala ya suturce shi ranar alkiyama sai Allah ya rufa masa asiri ranar alkiyama bai zai bayyanar da zunuban da ya ta yi a duniya ba ba zai kama shi da su ba saboda aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki ne wani yayi laifi ka rufa masa asiri kai ma sai Allah ya rufa maka asiri anan kiyama ba zai kama ka da laifukan ba ba zai maka hisabi a kansu ba ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita inna Allah yudni المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا يقول نعم يا رب Allah ta'ala ya kan kusanto da mumini ran alkiyama Allah ta'ala ya sa masa sutura kiyaye shi sai ce masa kana iya tina wani laifi da kai kaza ranan kaza sai ce yi eh. kana iya tina laifi kaza da kaza ya ce ya Allah na kan zai musa ba saboda bawan Allah ne mutumin kirki sai ai ya sani har sai ya ji a ransa shi kan ya gama halaka saboda an tuttuno masa laifuffukansa ya ji kawai ba zai kai labari ba hankalinsa ya tashi sai ubangiji ta'ala ya ce to kamar yadda na rufa maka asiri a duniya ban bayyana wannan laifin mutane sun sani ba to a yanzu ma na gafarta maka ba zan tona asirin ba sai a bashi littafinsa ta hannun damansa kyawun ayyukansa shi kenan Allah rufa masa asiri me yasa saboda baya bayyana alfashan kuma yana kokarin rufa mumine asiri yana kokarin rufa mumine asiri to shi ta Allah kuma sai masa sakayya da wannan wannan ba kowane mumini ne zai samu wannan ba ba kowane mumini bane saboda ka sai wanda Allah ta'ala azurta shi da wasu ɗabi'u wanda zai sa ubangiji ta'ala ya masa wannan gatan don kowa yana da laifinsa sai dai in ba a tona ba ne wani Allah ta'ala ne kawai ya san laifukansa wani bai zai iya faɗa ma amma yana da su ɗin tsakaninsa da Allah ne bai je yana taɗawa ba kuma bai yi a bayyane ba amma akwai imani a zuciyansa kawai yana laifukan da sababin wato ajizanci da ɗan adam da shi ɗan adam ne ajizi ne ba masumi ba ne kuma ba annabi ba ne ka zai iya yin su Allah ta lafiya duba zuciyansa zai gafarta masa waɗannan laifuffuka ne kamar yadda hadisul Bidaqa ya nuna mutumin da yake da fayil casa'in da tara na laifuffuka aka ce kana da kyan ayyuka ce bai da su ya rude ya manta da la ilaha illallah ya manta da tauhidinsa aka ce a ɗauko fayil ɗinsa na imani aka ɗauko fayil na imani aka ce to za a gwada ya ya rabbi in an gwada ya fayil ɗaya me zai iya da fayil tasa'in da tara Allah ta ala ce ai ba mu zalunci kama aka ɗora a sikini sai gashi wannan fayil ɗinsa na imanin yarin in wa'incan fayil na tasa'in da tara na zunubansa nan ya zama ɗan aljanna ya tafi aljanna kaga wannan wani abu ne a zuciyarsa ubangiji ta la gani ya masa wannan gatan saboda haka ka gyara zuciyanka ka gyara zuciyanka ta kyau wannan bawan Allah sai aka ba shi littafin kyawun ayyukansa aka yafe masa aka gafarta masa yanzu wanda ya bayyana zai samu wannan sakamakon ne ne ado da sabon Allah ya ce za a saurare shi ainihin cewa Allah cewa ya ce kana tina ya tina gaba ɗaya ya ce to kama satartu alaika fi duniya a gafiruhu laka yawma kamar yadda a duniya na rufa maka asiri ba wanda ya sani to yanzu ma na gafarta maka ba wanda ya sani gafaran shine rufin asirin dama kar a tona su ranar lahira ma ka je kai da kanka kana ta yadawa kana ta yada kai kaza kana ganin kaman wani abun ta ne akwai wanda suka dauki sabon Allah kaman ta ne kaman wayewa ne shaye-shaye a fili neman mata a fili komi suna ganin kaman wani wayewa ne sai ka je lahira ka gane ka Allah ta wani a wani hadisi manzo ya ce man asaba min min man asaba min zalika shay'an falli abun nan man asaba min zalika shay'an fa ukhidha bihi fi dunya fa huwa lahu kafaratun wa tahurun ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر lahu. duk wanda ya aikata wani abu na sabon Allah a nan duniya aka kama shi aka masa hajji to wannan ya kasance fara a gare shi kuma tsarkake shi ta saka masa bulala tamanin ko bulala ɗari na zinan da yi ko kamar bulala arba'in na shaye shaye ko makamancin wannan to wannan ya zai masa tsarki a lahira Allah bai zai kama shi ba a sai shari'ar musulunci gata ne in an maka hukunci a duniya shi kenan amma wanda ko ba a masa haka ba ba a tsayar masa da hajji ba to wannan lamarin sai yana zuwa ga Allah in Allah ta'ala ya ga dama ya azabtar da shi in ya ga dama ya gafarta masa shi ya ɓoye kansa ba a gano ya yi ba in ya tuba a nan duniya shi kenan idan kuma ya ɓoye bai tuba ba to al'amarinsa yana nan izuwa ga Allah in Allah ta'ala ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama kuma ya azabtar da shi ya azabtar da shi a lahira to da ka duk wanda ya mutu yana da laifuffuka to ba ka yankewa cewa dan aljanna ne shi ko dan wuta saboda mai saboda in Allah ta'ala ga dama zai gafarta masa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abin da ba shirka bane ga wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama sun zan sama ya yi mu baya a ne wa sahabbansa kasu yi zina kasu shagiya kasu yi sata kasu yi mene to duk wanda ya yi wannan aka mar hajji a duniya ya zama tsarkakewa a gare shi kafara ne wanda ko ba a gano shi ba to lamarin sa yana zuwa ga Allah yana zuwa ga Allah ya ga dama ya gafarta masa ya ga dama ya azabtar da shi ita babu wani mutum in dai musulmi ne don ya mutu yana laifuka da zaka yi yanke kace dan wuta ne da wannan dama. kamar yadda duk kyawawan ayyukan mutum ba za ka yanke ka ce dan aljanna ba ne sai dai annabi ne ko dama a masa albishir da aljanna tun a duniya saboda baka san ayyukan da yake a boye ba baka san kuma da me yi cika ba ma wannan sirri ne tsakaninsa da Allah sai dai ka kammata masa aljanna shi ko me laifuffuka ka tsorace masa wutar jahannam ne ta taki da ingantacciya wanda aka gina ta akan dalilai na alqur'ani da sunna yanda imamu sahabi ke cewa wala naqta'u li ahadin bi jannatin wala nas walakin narju lil musini wa nakhafu ala musini ba ma yin kauna ba ma yanke hukuncin mutum da wannan dan wuta ne don munin ayyukansa wannan kuma dan aljanna ne a sai dai duk mai kyautata ayyukansa muna tammata masa aljanna me muna na ayyuka ko muna tsorace masa wuta amma ba dole ya shiga ba so da wutan ba a hannunka take ba aljanna ma ba a hannunka take ba dan kaje yana cewa wani kawai dan aljanna to bid'a ne wannan wannan bid'a ne addinin musulunci wani mutum saboda maluntansa ko imaninsa ko walitakansa a cikin kabarinsa ai rauza ne dausayi ne na aljanna ana zuwa ana ziyarta a yanke kawai yanzu yana cikin aljanna wannan bidiya ne wannan shishigi ne cikin hukuncin Allah wajen mutum ya mutu yana saba Allah a ce yana cikin wuta bulbul wannan bidiya ce in ka jinsa yana faɗa haka dan bidiya ne sai dai kana tsorace masa kuma in kana da imani sosai ma zaka nema masa gafara ko da da dan adawanka ne zaka ce Allah ya ji kansa ya gafarta masa kusan yana laifin ya mutu akan shirka ba kan imani ya mutu za ka iya daga a hannu ka masa addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa kaga shine alama akwai imani a tare amma kana nema masa wutar jahannama ya je shiga cikin ta ya dawwama sai ma baka da tabbata ne so ina wannan kalamin bid'a ne a musulunci a wani hadisi riwayan turmizi ya ce wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda ya rufa musulmi asiri bai tona masa asiri ba Allah zai rufa masa asiri a duniya da lahira wancan hadisi namu ya ce a lahira wani ba a duniya da lahira duka a duniyan kana laifin amma Allah yana lullubewa ba a gani Na za a ba a lahira ma haka ba za a bunkada ba za ka tafi aljanna saboda kana rufa musulmi asiri amma in ba haka ba sai Allah ya bankaɗa naka mutunci ya zube kuma ana ganin ka mutumin kirki bawan Allah ana yabonka dama kana yabo ne ba a sani ba Me eh, kawai Allah ta ta nan sai tona kawai shikenan tun wasu ba sa yadda har aka zo aka yadda kawai shikenan fa mutunci ya zube sai ka gode wa Allah da yake rufa maka asiri kai ma ka rufa dan uwanka musulmi asiri ونات إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إلا أن تعفو عني يا الله نا يدد اللي يفوفك عندك لك أذب قلبني متعني سنا ذاتون الخير أتاردني أما إن بك من أفواه فأنا بكوا شر في شر متعني بعد إن بك من أفواه. wani ya ce ya man sakarta ma'aibi wa masalibi wa ja'alta kullan ce kal isuwani wallahi lau alimu ka biha sarirati la bas salama alayya man ya wanda ya suturce aibubbuka na da laifuffuka na ya sanya dukkan jama'a suka zama abokane na yan uwa suna ta daraja ni suna karrama ni saboda ba su san abubuwan da nake a sirrance yace wallahi da sun san munanan ayyukan da nake a sirrance wani ya haɗu da ni ko sallama ba zai mini ba sallama kai ka sani ayyukan da kake yi inda za a bankaɗo su kowa na gani ko sallama wani bai zai maka ba zai fushi da kai amma Allah ta'ala ne ya rufa maka asiri to ka rufa wa kanka asiri kamar yadda Allah ta'ala ya rufa maka asiri kuma kai kokarin nisantar sabon Allah حديث نقبة وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه متفق عليه حديث البخاري ومسلم وعنه دقواي كذا كده أبو هريرة لأنه هو أقرب مذكور الضمير يرجو إلى أقرب مذكور ضمير هنا كما إذا وانك كأنبت أقصى kala ya ce sami tu rasulallah ya sa ya kolo na ji manzala ta suma yana cewa kullu ummati mu'afan duk al'ummata ana musu afuwa ma khudhu min al'afiya ana musu afuwa to ana ba lafiya ku kubutar da su ba za a dinga yada laifuffukan su ba illa mujahirin sai masu yi a bayyane so kan an yada ba matsala bane daga cina man su ma da kansa ya yada ba ya tona wa kansa asiri ba ko afili ya zo yayi tunda ya mai da kansa dabba sai a yaɗa ɗin ba matsala ba ne a fili yana yi ko kuma za a rutsu da shi wani zai ɗauka abu mai kyau ne ya yi saboda malami ne shi ko ana ce masa wali ko wani ba Allah wannan sai a yaɗa don kar a rutsu da shi ɗin a wannan fa ba daidai ba ne abin da wani ya yi don kar ma kai ma kar ka je ka faɗa cikin wannan wa inna min al-mujaharati maza sun ce ce yana daga cikin bayyana sabon Allah an ya amala ar-rajulu bil-layli amalan mutun ya aikata wani aiki na asha da daddare thumma yusbihu sai wayi gari wa qassafahu Allah alai alhalin Allah ya rufa masa asiri bai bayyana abun ba sai kullu sai ce ya fulanu amiltu al-bari hata kala. ya wani ai wallahi je da daddare nayi kaza fa wa kaza nayi kaza ina ga abokanansa ai jiya nayi kaza wani wani ce maka jiya kwana da karuwa yayi zina ko ya yi shaye-shaye ko ya duba ko ya yi kaza sai zo yana faɗa wa kad ta yasturuhu rabbu ya kwana fa Allah ta'ala ina suturce shi yana rufa masa asiri amma wa yusbihu yakhshifu satar Allah anhu sai ya waye gari yana banka da suturan da Allah ya masa rufin asirin da Allah ya masa sai waye gari yana yi to kaga irin wayannan ba a musu afuwa su da kansu sun bayyana dama don kar mutuncin ka zube ne to ka riga ka zubar da kanka don an faɗa kai sai me ka tallata abun saka duk wanda samu Allah a bayyane yake don an faɗa bara a ce an ci naman kama amma in aboye ne ba wanda ya sani sai kai za Allah je ka masa nasiha ka je ka masa nasiha ba son ka bayyana sai dai lalura in ka san wani ya sani zai rutsu da wannan to ka faɗa don kar ya rutsu da wannan abun ya je yayi so da haka kenan ba a bayyana sabon Allah kuma ba a ɗagawa mai bayyana sabon Allah laifi kamar yadda yi a firrancin ma laifi ne amma dai gara wanda ya abo ya ji kunyan Allah ya ji kunyan mutane kan wanda ya bayyane imamu nawawi ce man jahara bi fisqihi aw bi jaza dhikruhu bima jahara bihi duna ma lam yujahir bihi duk wanda ya bayyanar da fasikancinsa ko bid'a a bayyane yayi ta ya halatta a ambace shi da wannan bidiyan a ce kai wani yana bidiya ya yi kaza wani ya yi fasikanci kaza don kar a rodu da shi ya halatta a faɗa don dama riga bayyana amma banda abun da bai bayyana ba in yana da wani laifin kuma da ya ɓoye kasan ya ɓoye kai kaɗai kasan ne sai ka shiru da wannan kuma sai dai lalura to kaga kenan duk wanda ya bayyana laifin an faɗa ba a ci namansa ba kuma babu wani magana abin nan babu wani laifi a ciki da aka ce ya fulano amiltul bariha ta kaza Albari albariha shine jiya da daddare jiya da daddare wato a aqrabu laylin mabat ko a aqrabu laylatin ma daren da ya wuce wanda bai daɗe ba shi aka ce ha. to amma muna da al-laila wato shine shi ma dare ne kuma kowanne su da rana ne za ka faɗa sai amiltul bariha ta kaza je da dare na yi kaza ko amiltul laila ta kaza ko ra'aitul laila ta kaza je da dare na ga kaza ko na aikata kaza kowanne je da dare ne da al-laila da al-bariha amma suna da bambanci sai dai sun yi mummunan kama sai yanda bambance su zai wahala ga wanda ba ya kware da larabci sosai ba shi sa laraba suke kare magana cewa ma ashbaha al-lailata bil bariha mamakin kamanceceniyan allailata da albariha sun yi kama sosai kowane jiya da daddare ne da za ka ka bambance su bambancin su shine idan da safe kake ba da labarin rana ba ta yi zawali ba sai ka ce allaila ra'aitu lailata jiya da daddare na kaza da safe kafin azahar in kuma azahar ta yi zuwa bayan azahar kake ba da labarin har zuwa dare sai ka ce albariha albariha jiya da daddare kaga sun yi kama sosai lokacin da zaka yi magana ne zaka duba wani time ne al-laila zaka ce ko al-bariha ko al-laila ko al-bariha hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu hadisin hakim inganta ke ce ishtanibu hadhihi al-qadurata allati naha Allahu anha فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله ku nisanci wayannan kazantan su ne sabon Allah ku nisanci saba wa ubangiji ta'ala wanda Allah ta'ala riga ya hana su kai kokari ka nisanta manzon sun ce duk wanda ya wani abu daga cikin waɗannan abubuwa da aka hana to duk Allah ya rufa wa kansa asiri kamar yadda Allah ya rufa masa kana zo kana faɗa rufa kanka asiri ka tuba zuwa ga Allah ta'ala dan in ka zo kana faɗa zai zubar maka da mutunci sannan kuma zai karfafa maka gwiwa ka je ka yi don za ka dinga gani ana kallon ka da abu amma ka ɓoye ka tsare mutuncinka kuma alaman kana jin kunyan mutane ba za ka yi ba za ka za ka za an fi tamanin tuba a gare ka sai ce to in ba bukatan ka zo kana faɗa balle ka je wajen alkali ko wajen shugaba ka ce jiya yi zina a maka haddi a'a ka je ka tuba rufa kanka asiri kamar yadda Allah ya rufa maka manzon sama ya ce duk wanda ya zo ya bayyana mana laifinsa ya ce ya yi kaza za mu tsayar masa da haddi shine littafin Allah in ka zo ka faɗa kuma shikenan a kishi yake yanka wuya ko da ka je ka jiya ka ji na da dare sai maka bulala ɗari in ka da mata a jefe ka in ka riga ka faɗa shi kenan so da aka kaga kenan ba a son ma ka je wajen alƙali ka ce ya tsarkake ka kamar yadda wasu suka yi a zamanin manzala ta sama a in ka tuba Allah zai tsarkake ka da ba a son alfashen ta yadu wannan yayi an mara haddi wancan yayi wancan sai abun ya zama ruwan dare kawai ba a ji tsoron yin abun ba ba ka ga yanzu da ta'addanci yawa kullum karuwa ne da da fa idan aka ce maka an kashe mutum a kasan nan wani babban abu za ka ɗauki abu kuma yana da wuya mutum ya kashe wani ba kama shi ba ko an neme shi an rasa malam can gaba suka ji an kama shi jini ya haushi kawai sai ce jini ya haushi ya zo ya bayyana kansa amma yanzu da aka samu yan ta'addan suka kaya wanda ya kashe wannan zai ka gaina sai ai kisan ka kashe mutum hamsin ba kama ko mutum ɗaya ba ciki wanda suka kashe kaga bayyana shi shi ya me shi yake kara yaɗa shi haka nan fashi da akwai fashi ne za a tare mu a kwace kuɗin zani? za ka ɗebi kuɗinka daga garin nan ka tafi har kano a cikin buhu ko a babbar jaka ka sa su a buɗe mota ka rufe ka je ka yi sayayyanka gaba sai aka fara fashi sai a tare hanya a kwace kuɗi ana yi kaɗan kaɗan har ya zama ruwan dare har aka daina ma tafiya da da kuɗaɗen ko ana ƙarin ɓoɓɓoyewa a banki duk abin da yake yaduwa to kuma yana in ana bayyana shi yana ƙara yaduwa ne sai ba son bayyanawa don koyawa wasu ne koyawa wasu inna fi dinnan ai daka da aka fara yin sa wani wuri ma ake yin yana yaduwa ana yana shikenan sai aka ci gaba da yin sa kawai ana koyawa wasu da yanzu ba a yawo da kuɗi a hannu sai aka gara kawo mutane a nemi fansa a nemi fansa to shi sa laifi ana son ɓoye shi ko da wani ya yi shi a ɗan ɓoye dai don kar a koya wa wasu sai a zuwa na tonawa ya yi kaza ya yi kaza to domin za a koya wa wasu ne wanda dabara ya yi sakan nan kaza ne shikenan wani an koya masa kawai ga yadda ake fashi wasu fa a fina-finai ne fa irin na, na, na, na, turawa ko na indiya ko mai suka koyi yadda ake fashin ma tukun cikin nafin ɗin kansa ma a me a fina-finai ne na wasan kwaikwayo wasu suka koya ga yadda ake nafin ɗin mutum a nemi kuɗin bansa so da ga bayyanawa ne bayyana shi ne ya kawo har wasu suka suka koye shi suka koyi yadda ake yi so da ka alfasha ba a bayyana ta ba ba in mutum ya yi ya je ya ɓoye ya tuba zuwa ga Allah ta'ala amma in ya bayyana a gaban kotu kuma da riga ya bayyana za a tsayar masa hadi don ya zama gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ba za a kyale shi ba je an kama shi to za a masa za a masa hadi malamai suka ce man da izhara al-ma'siyati aghdaba rabbahu falam yas falam yasturhu wa man qasada tafattura biha haya'an min rabbihi wa min nas manna Allahu alayhi bi satrihi iyahu duk wanda ya nemi ya bayyanar da sabon Allah shi nufin sai bayyana shi cikin jama'a wannan ya fusatar da ubangijinsa kuma Allah bai zai rufa masa asiri ba wanda kuma ya nemi ya boye don kunyan Allah da kunyan mutane to sai Allah ta'ala ya rufa masa asiri ya rufa masa asiri to da haka bayyanar da alfasha fara yada take a cikin a cikin al'umma Allah ya sauya hadisi na gaba wa anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala idza إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر متفق عليه التقريب التوبيخ وعنه دقى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة إذن بيوة بيور متنتيزنا فتبين زناها زنان تيبين أفيلي تيزنا to falyadalil الحد شيشو shi shugaban bawan ya mata bulalan da ake حد ya mata bulala arba'in wala a bulala hamsin wala yusarrib alaiha har ya aibanta ta da wannan laifin kuma bayan ya mata haddi to da idan mutum ya yi laifi aka masa haddi ko ya ko tuba to ba a son ana aibanta shi da laifin da laifin da kuma in zana ta saniyata sannan idan ta sake zina na biyu falyajrid al alhadda. idai yi mata haddi din ya mata bulala hamsin wala yusarrib alaiha kare dinga aibanta ta da abun daga ba kuma don za ta yi ta ci gaba da yi za ta ga ba ta kubuta ba ma ta tuba ma ba ta kubuta summa in zanat thalithata sannan in ta sake yin zina na uku ya yaje sai da ita kasuwa walau bi hablin min sha'r ko da da igiya na gashi kawai a bashi ba ta ba sai ta da kuɗi sosai ba yaje sai ita ba ta da wani kima muttafaqun alayhi bukhari da muslim ko rawaito hadisin yace at-tasribu shine at-tawbih aibantawa a dinga aibanta ka da wani laifi wanda kai ba musamman bayan ka tuba da aka ce idan baiwar mutum ta zine mata haddi haddin shine bulala hamsin saboda baiwa ce ko amma in ɗane ne bulala ɗari za a masa in yi zina idan mace ce ma bulala ɗari in bata taɓa aure amma sun taɓa aure dukansu za a jefe su har lahira amma ban da bawa ko baiwa sukan bulala hamsin ne saboda ubangiji ta ce fa'iza sunna فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب su bayin nan idan suka yi aure suka yi zina to za a musu rabin azaban da ake wa ‘ya'ya a wajen haji rabi to su ‘ya'ya in sun yi zina sun yi aure kashe su ake yi An kisa kuma ba ta da rabi bayan da za a yi kawai mutum rabin kisa da zai yi ba ya gaje to a duba me yake rabuwa abin da yake rabuwa shine bulala dari da ake yi wa tsawon da bai taɓa aure ba aka ce to a musu rabin sa shine bulala bulala abin nan hamsin saboda haka bulala hamsin ake wa bawa ko baiwa ko sun yi aure ko ba su yi ba ko sun taba aure ko ba su taba ba bulala hamsin aka ce karya aibanta ta don karya haɗa mata kuma gashi an mata bulala an mata hadi kuma a zo ana aibanta ta a ke ce ake taɓa yin zina kin yi kaza kin yi kaza wannan ba ba daidai ba ne shi yasa yanzu idan mutum da kafuri ne sai musulunta na ya zama daidai da sauran musulmi gaba ɗaya ka zo kuma kana aibanta shi da abun da ya adda kuskure kake ya ga wasu suna kyaman sababbin musulunta ana zagin cewa ai su sababbin musulunta ne ana kyaman su wannan ba daidai bane wanda da ya musulunta fa duk zunuban sa an yafe masa gaba da kai kuma fa wata gida akwai lokutan ka wanda ba yafe maka ba amma al-islamu yahdimu ma kana qablahu sun ce yana yana yana rusa abin da ke kafin sa yasa da raka tattauna da sababbin musulunta za su kawo maka wannan korafin cewa wasu suna aibanta su har yanzu cewa su sababbin musulunta so ba wannan ko ba daidai bane kuskure ne kai ma ai ba wayon ka bane ba dabaran ka bane ba tsarin ka bane yasa aka haife ka a cikin musulunci baiwa ce ta ubangiji ta ala da falalanka wanda ka zauna a cikin musulunci shi ma ba dabaran ka bane falala ce ta ubangiji ta akan me za ka aibanta mutum da laifin da ya yi shi a baya kulli ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasara Allah ya ce duk wanda ya laifi in ya musulunta an gafarta masa duk abinda ya wuce duk an gafarta masa in sun musulunta saboda haka tuba shine mai tuba yana yanke duk wani abu wanda mutum yayi na laifi to sai aka ce in ta yi zina na farko haddi na biyu haddi na uku fa ya sai da ita kawai ya sai da ita ba haddi ko kuma bayan haddin bayan haddi sai ya mata haddi haddin kan yana na ai amma ya sai da ita me yasa zai sai da ita ba abokiyar zama bane ba abokiyar zama bane saboda haka ya sai yayi maza maza ya shi kenan ko don ba a son zama da fasikai da aka ce sai da ita koda da da igiya na gashi ai don yayi maza maza ya rubuce ta ne bata da wani kima ko da tokar ma je su daita saboda mai saboda gaggawan ka rubuta fasiki kar ka zauna da fasikai kana zama da su za su yi maka tasiri za su yi maka tasiri to imamu nawawi ya ce idan za ka sai da ita dole ka yi bayanin cewa tana zina ne shi yasa dan sai da ita saboda koyi aibin abun sayarwa baya halatta ko so da ake dole ya bayyana cewa tana da wannan aibi ne manzon sun ce albayyani bil khiyari malam ya tafarrafa wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa in kazaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima masu ciniki biyu suna da zabi idan sun yi gaskiya suka bayyana aibi za a sa albarka a cinikin in suka yi karya ko suka boye aibi za a kwashe albarkan cinikin saboda haka kenan dole ne ya yi bayani dan sai da bai wannan ne fa saboda zina take yi, so uku ina mata haddin zina tana zina in yana so ya tsaya a haka in ba so ya bari in ba ya so ya bari to tambaya anan me yasa shi ka ce kar ya zauna da mazinaciya amma ko zai je sayarwa dan uwansa ko mazinaciya ai la yuminu ahadukum ko hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi da ba son zama da baiwa mazinaciya me yasa zai iya sayarwa wani kuma dan uwansa wannan akwai ishkali a ciki ko dan wani suka ce wata kila in ta je wajen wancan ta kame ta daina zinan ko dai yayi sadaka da ita kila wancan ya bata haka ne kawai tana zaune in yayi sadaka da ita sai ta daina zinan dama ba ta samun biyan bukatanta ne yanzu mai gidanta yana saduwa da ita za ta zama ya ma ya in ya mutu kuma ɗan da ta haifa ɗa ne zai yi gado wannan sai ya sa ta kame ko kuma ya aurar wa wani ita kaga nan ma za ta iya kamewa tana da miji ko kuma shi din yana da kurjini za ta fi jin tsoronsa ba za ta yi zinan ba fiye da wanda ya sai da ita ko makamancin irin wannan kaga kina ana iya samun mafita ya zama a nan ba ta kame ba a can kuma ta je ta kame ba ya cusa masa dai shi ya je ta yi zinan a wurinsa ba ta tanta canja ne ta tanta canja a can hadisi na gaba kuma gama ne wa'anhu radiyallahu anhu ƙala utiyan nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi rajulin ƙashari ba hamran ƙala idribuhu ƙala abu huraira inna baribu bi yadihi wa baribu bi na'alihi wa baribu bi taubihi alamman sarrafa kana ba abu ko ƙala ne فلما انصرف قال بعض القوم أخذاك الله قال لا تلعنوه لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان متفق عليه آه وانا حديث وعنه دقا أبو هريرة دي قال يتي أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل أنزوا مزالة تصعد ونمتن قشر بخدا وان دي أشاقيها kala sai manzo sama ce ibribuhu ku buge shi mana ku masa bulala arba'in haddin duka arba'in haddin ne haddin zina abin shan giya kala abu huraira abu huraira ce fa minna dharibu bi yadi wani ma da hannu yake duka ba da bulalan ba wa dharibu bi na'lihi wani da takalmi yake duka wa dharibu bi thawbihi wani da tufafin yake duka don gobe kar ya sake falamman sarafa yayin da ya juya bayan an gama dukansa qala ba'dul qaumi wasu daga cikin wani daga cikin mutanen sai yace kaza kalla Allah ya kaskantar da kai ga wa mai mai shan giya wanda aka masa bulalan aka masa haji qala sai ce la taqulu hakaza manzo sai ce kar ku faɗi haka la tu'inu alaihi shaytan kuma maki shaytan akan sa rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito ya ruwaito hadisi idan ka ce Allah ya kaskantar da shi ai sai je ci gaba da shan giyan kenan ka ka taimaka wa shaytan abun nan alamarinsa ka taimaka shi dan alamarinsa so da karka taimaka shi dan ko kuma ya ji musulmi sun kyamace shi gaba ɗaya kuma ya tuba sai zai ci gaba da shan giyansa riwayan bukhari a wata riwaya ta bukhari ce la takunu auna shaytani ala akhikum ku zama masu taimakon shaidan akan dan ku shaidan yana son Allah ya kaskantar da shi kai ma kana addu'a Allah ya kaskantar da shi idan ya sha giya ya Allah ya kaskantar da shi abinda shaidan yake so kenan to ka kai masa haka a riwayan abu dawud ya ce walakin ƙulu Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu ku ce ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka ji kansa abinda za ka faɗa kenan ka ce Allah ya kaskantar da shi ma ya yi laifi an masa haji Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ka tausaya masa kenan a duk yadda mutum ya yi saɓa wa Allah ta'ala inda za ka ga lokacin da ake masa bulala arba'in za ka ɗan ji tausayin sa ko bulala ɗari ko lokacin da ake jefe shi da duwatsu har ya mutu sai ka ji wani tausayi ya ɗan shiga maka in dai hukuncin Allah ne akwai maslaha a ciki ba za a fasa ba za a fasa sa da mutum zai zo ya ce yayi zina a masa bulala ɗari idan aka fara talatin ya jira ɗari ya ce kai ƙarya nake yi fa ya ce wallahi ƙarya nake yi ban yi ba sai a jale shi kawai kai dama shi ya faɗa ai ya ƙaryata kansa sai a jale shi in ma ya yake ya sha talatin a banza in gaskiya yake kuma shi da Allah <laughs> don da zahiri yake amfani amma in shaidu ne suka tabbatar ya yi din kuma ko ya ce ba haka ba ne wannan ba za a saurara masa ba za a ɗauki wuyan sakonka in ya ki kan kai ne idan kuma ya yi ne za a masa bulala ɗari ne ba jefe shi ba za a saurara masa to da haka manasa ce kar ku zama masu taimakawa shaidan dangane da wato ainihin lamarinsa akwai wani hadisi a cikin bukhari daga umar bin khattab ya ce wani mutum a zamanin Manzalar sassama sunansa abdullahi amma na masa laƙabi da alhimar yulaqabu himaran himar shine jaki ce masu jaki ya kasance yana zuwa wajen Manzo Allah sallama mutum ne irin mai dan bada dariyan nan haka in yayi magana a majalisin manzon sama sai ai dariya sai kama dariya to amma wata ran sai je sha giya da ya sha giya ya ka kawo manzala ta sama shi sai manzala ta sama sai masa haddin giya wato bulala arba'in haka ake a zamanin manzo sama bulala arba'in amma sai na Umar ya kara arba'in arba'in din ta'aziri ne arba'in na farko su ne haddi bulala tamanin to sai aka zo da shi wata rana sai aka masa wannan bulala arba'in in sai wani mutum ya ce Allahumma la'anhu ma aksara ma yuta bi wani daga cikin sa sai ce ya Allah ka tsine masa mamakin yawan zuwa da ake da shi yau ya zo ya sha giya an masa bulala gobe ma ya sake dama kaga wannan mutum yana ga wawa ne akwai wauta a tare da shi tunda kaga dama irin masu yawan bada dariyar nan galibi za ka samu akwai dan wauta a tare da su yau ka zo maka bulala ka sake koma kuma a sake maka har yaushe shine wani da ya gaji kawai ce Allah ya tsine masa wannan din ko ba daidai bane sai manzon sama sai ce la tal'anuhu fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbu Allah wa rasulahu manzon sama ce a kar ku la'ance shi wallahi ni abun da na sani dangane da sha'aninsa ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan me za ku tsine masa shine wa ayyane ne da alaka kar ku masa in ka tsina mutum ka sun tare daga rama zai je ta shashancin kawai zai ta shashanci to ai son da yake manzon Allah ta sama shi yasa ake zuwa majalisin manzon Allah ta sama har yana ba da dani amma kuma son zuciya yana daukan sa je ya ya sha giya shi yasa ba abun mamaki bane kaga mutum yana tare da mutanen kirki amma kuma yana yin aiki na asha na sabawa Allah subhanahu wataala yana tare da mutane kila yana zuwa karatu ma kullum yana majalisi amma ya kaga yana wasu abubuwa na sabawa nan Kara zuwa ce malam kai wa wane nasiha yana zuwa karatunka amma yana neman mata ana sa da neman kuma yana zuwa karatun ya zo ya je tafi amma kuma dai bai daina wannan al'adan ba kuma za mu shi maha'inci yana zuwa karatun kuma yana ha'intan mutane yana cutar jama'a wakili yana kata. ko yana kiɗa da waƙa za a iya samu amma a zahirinsa kuma yana son addini amma sabon Allah kuma wannan yana ya kasa dainawa kuma kuna zuwa ɗan sha wani abu a ɓoye ina shari shari amma inda za a taɓa ka sai inda ƙarfin sai da shi sai ce wannan ba Allah yana son Allah da manzonsa hmm, to tunda ba masumi ne, zai iya sabawa Allah ai bai fita daga musuluncin ba bai fita ba duk da hajjin da ake masa dai maza sama da koyi shi daga majalisin sai ce karka karki zuwa wuri na a don ah. ka kore shi ba sai je ta wajen yan giyan ba gaba daya shi zai gyaru la'allahu ya tuba ya gyaru ya zama mutumin kirki idan yana tare da mutanen kirki don ka kore shi kuma shi kenan ai sai je ya zauna da mutanen banza sannan wannan yana maka zahirin mutum zaka iya masa ganin mutumin banza amma a hakika kuma mutumin kirki ne sai dai yana aikin banza ko ba haka bane akwai mutumin kirki mai aikin banza akwai mutumin banza kuma wanda shi ya mai da aikin banzan al'adansa kaga mutumin banza ne wannan amma zaka zama mutumin kirki kuma ya aikata wani abu shi yasa maza sa sai kalli mutum ce kai akwai jahiliya tare da kai akwai jahiliya innaka mru'un fika jahiliya kuma gashi mumini ne mutumin kirki akwai ɗabi'u na jahiliya tare da kai ko kuma ya zama mutumin kirki amma da wata ɗabi'a kuma ta munafurci Ni ya alƙawari sai ya saba kuma zahirinsa duk sauran ɗabi'unsa kuma ba matsala amma matsalar sai ya maka alƙawari bai zai cika ba ko yana ƙarya ko kuma yana ha'inci ko ka ɗauka cewa yana yin wani abu sai ka ɗauka abun yana yinsa da mummunan manufa ne shi kuma da kyakkyawan manufa yake yi ko ka fassara wasu ayyukan za ka ɗauke su munanan ayyuka ne alhalin kuma ba haka ba ne ko ka tume shi ma da munafurki, ko ba munafuki ba ne manzala ta sama itibadu bin malik ya ya gayyace shi je gidansa ya masa nafila raka'a biyu mutum ne makaho ya je masa nafila raka'a biyu idan ya masa nafila raka'a biyu ya riƙe wurin wurin sallah saboda makaho ne ba zai iya zuwa masallaci ba da dan jagora manzon sama ya amsa masa ya je da sabo su daga cikin sabansa ina kake so in maka nafila raka'a biyu manzo Allah ya masa don ya riƙe wurin wurin sallah ya je fito da abinci duk mutanen ƙauyen gaba ɗaya suka ji manzala sama ya zo suka taru a ƙauyen san labari babban mutum ya shiga karamin gari ko ina za a dinga fitowa malam kowa ya zo musulmi suna tarban manzala sassana wani ya duba bai ga wani ana ce masa malik ibn dukshun ibn dukaishi ina malik ibn duksh ibn dukshin ina yake sai wani ya ce za ka rajulun munafiq wannan munafuki ne munafiki ne kaga bai zo wurin nan ba ai munafiki ne manzo Allah ya ce a kar ku faɗi haka kar ku faɗi haka alam yaqul la ilaha illa Allah yabtaqi bidhalika wajha Allah ba ya faɗi la ilaha illa Allah ba kuma yana neman yalta Allah la ilaha ya zaka kace masa munafiki sai to sai ce wallahu alam wa inni nara wajhahu wa nasihatahu ila almunafiqin mu wannan ga gani fiskansa yana dan sakewa munafikan fiska kuma yana dan taimakon su saboda haka mu wallahu alam ba mu sani ba kuma za su ya ce fa inna Allah qad harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah yace ai Allah ya haramta wa wuta duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah yana neman yardan Allah muhallin shayi ka duba yadda maza su ake kare mutumin nan ma nan yan garin suna cewa munafiki na cewa ya faɗi la ilaha illa Allah kuma manzo Allah ne ake zuwa tarafa bai zo ba shi tarban in wani ne yi sai ya ce masa kawai wannan mutum banza ne tunda bai zo ba amma manzo sama ne za a zo a taron. amma bai zo ba ana tun wanda mutumin da munafurci manzo Allah ya ba ne ya faɗi la ila illallah don Allah ta zai zo munafiki mutum ne faɗi la ila don Allah Allah zai kare shi daga wuta to kaga wannan shine abin da musulunci yake so wai wane kafuri ne wane munafurki ne wane wane ne abin da baka tabbatar ba ma ka zo kana ta tuhuman mutane ko ka dinga ɗiban su kana jefa su wutar jahannama kawai wannan ba daidai wani ya kamata ka zo mai tausayi ka zo mai son mumine mai son bawan Allah mai tausaya musu kai ma baka san ya karshen ka dai zama ba in yanzu kana gaba ka wasu abubuwa na sabon Allah to ka sai da karshen ka dai zama ne to sai ka tausaya wani mai yi kai addu'a Allah ya shirye shi haka ake son mumini ya zama bawan Allah mutumin kirki ba wai kanka kawai ba shikenan kai kana ga ka tsira duk sauran mutane su halaka kai kai ma baka tsira ba kenan saboda la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi baka so dan uwanka abin da kake so a kanka ba Allah ta'ala ya kare mu da karewan sai kara mana imani rufa mana asiri wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اكرمك الله ga tamboyi kamar haka mai tambaya na farko yake cewa malam ina kasuwanci ne sai jari na yanki to sai makoci na wanda ba musulmi ba ya tausaya malamari na kuma ya sanar ma yan uwansa a coci suka taimaka min da kuɗi shin zan iya karba bismillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah ah, ba na ganin zaka ki karɓa amma da sharadi kada wannan ya sa maka son wa'inda ba musulmi ba kar su zama wasu abokaninka ko ya sa ka je coci ko kai wani abu na addininsu idan ka san za ka kubuta da imaninka ba laifi ba ne don ka karba don manzalar ta sama yahudawa suna masa kinta ya karba da wa'inda ba musulmi ba amma dai dole zama hakan din zai kare maka imaninka in sun baka da wani sharadi wanda ya saba addininka ka karba na'am sai tambaya na biyu malam mace ce aka sake ta da ciki to tana idda sai cikin ya zube bai wuce wata ɗaya ba haka to kuma sai tuhuma ya shiga ko ta zubar ne ko kuma ya zube da kansa to shi ne matsayin iddanta ko ya zube da kansa ko da gangan ta zubar ta gama idda wale inda gangan ne kuma laifin zubarwan tsakanin da Allah amma idda kan ta gama sau da kai abin da aka ce wa ulatul amali ajaluhunna an yada'na hamlahunna ya ciki kawai tana suke cikin shi kenan ta gama idan ko ta gangan ta zubar ko kuma ya zube da kansa amma inda gangan ya akwai jifi na'am sai sanarwa na farko yan waka akwai tawakan da za su zo batun hijama a wannan a jihar mu za su gabatar da karatuttuka tare da malamin mu insha Allah don juma a masallacin dobedi tsakanin magariba da isha ran asabar a masallacin demsawo magariba isha ran ladi kuma a wannan masallacin insha Allah tsakanin magariba da isha sannan na biyu a malamin mu dr bashir gobe insha Allah tsakanin magariba da isha muhadaran da ya saba gabatarwa kowane karshen wata zai gabatar a masallacin juma'a na shagari 2 tsakanin magariba da isha akan maudu'in wannan gudanar da masallaci da kuma masallata da imam so akan wannan insha Allah na ji shi ke ya faɗi wani abu na manta na uku to shi ke nan Allah ta'ala ya samu dace wanda ba karanta ta mai sosai su hakuri yana ce su rubuta ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف ونجنا اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين